owamurunu allahu subhanahu wa taala maga ano kahu faren jamanga owamurunu allah maga ano famundi o dinanga ya rabbi arno famundi o dinanga ya rabbi arno o dina ke tanga o dangayi ya rabbi arno ya dina ke demandanoyi faren sunna sallallahu alaihi wasallam arno ya a demandanoyi ya rabbi arna o nya soroke mi ngana ganen sitini ni golle nya ko faren ngana nya mo be sallallahu alaihi wasallam o gullu gulluku suko manto ya rabbi allah ga ne sunya gulli khalasun suntenga allah yimme jatindangani ni muso korondo dangani ni muso ɲa sukohumanten aljanna ya rabbi arna kenya o mare moda ga suko kunyi tislama xa kunyi kuñi o da ga suko sukohumanten xanta timare ma maxun do xanaxun xantandenga o amruna allah ma allah ga na khairin o da ga suko sukohumanten dangani sere sirisu anga noxuɓen be be su anga wati bedi allah ga na barke ganda ga suko xa sukohumanten dangani wala dawa ke dunke su ko manten kuni na hada dawa ke sunga dawa ke sore a Sheikh Muhammad Hassan owa kuni adi taren su ko mante dawa ke su su ko mante Allah wala dawa antuano ke senga Sheikh Ahmad Tiyaro to su ko mante dawa duman dano iwondo ya gare tin kan dana su ko mante wala su ko mante kuni wala muru Allah ma ya rabbi Allah ganna khairin ya wala su ko mante dangan Omarin mu lenki tenen kota ke oda menyi oda sunga ola da ngati ni kiai tenen ngasu oga bakakati a mare munga na maswa don ya fare muhammad sallallahu alaihi wasallam asirandi oga wakati be sasa o wakai bara gadange na ganendi onyo goda ngari darsu hamantoku fare sallallahu alaihi wasallam ade sahabarunga grini jonko khaybara khibaru bimunga dangi kendi ora in ka tukun po barakatunga kote ibe ngali ngari ni oya ola in ka tukun yugo nga tibaru yugo nkanya mmemmenu masala inga ka wannan nya kun kama kun ga hanan to haklun ola tukun ka tukunga okinye fare sallallahu alaihi wasallam magatille kinye khaybara kilim patonga oda ngari kilim patoku atina lugu to wonin kidangani ira kilu menu kadangani togoni kuma lingana maganta togo ne ke mure sireni a togo nara do ke batenga oda da ngare ka idaga yanka daga hanai na kenya jalde mon daga nga ida jalle mon nga yanka no nga ni di surondi gajalle na ka gidli no nyai to o da ngari e, fare sallallahu alaihi wasallam dundira kuma ya maga kanan man ke mbiga tini ngati mogo bembe ayi faren sahaba igonyu no nga hubbab kelle kati farenga ada koy faran nan tike tawo dingira ga nan Allah ga mato nan kare su iki hakkar lan tawo dingira ke sire heti ala sabunun koni faran dunga cikin a cikin daga na korna hakkar ke korna ke daga haragu on daga daga tani o he ku su komanten kama wada ngari faran ga yanki daga daga renga keta adi mo gon surondi urondi ati ille ga nakare na dra ko kini sire sire mbe ga Allah mulla Allah ga mulla awa fare mulla fare ga mulla besu komanten da khanu ke kotayi annan ya ɲaki sire farin mbe faren gara kutu na jakkiti ke kutu sire da ganya koyi adagaɲa ali ibn abi talib yayi radiallahu taala anhu yemrenga aɲa ali yayi allah ga ganduga baka ali maxa mominunu kanan ka sikkandi ɲani kanan kanaxatandi ɲani wo sukohomante nkanan kanan kenyani. علي بن أبي طالب قديم وانسرندي فعلنت أن أندغان بجنجنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فعليه صلى الله عليه وسلم لكن لنكنا عليا علي دغيانقا كمرنا وطني بجنجنا جف نغوين بي كن حسن الناعم في حسن الناعم أكن كرغانكو بني أكن تغيي خوري أي أغاقون دا خوري رتنا tagaye ɓembe makkunda ɓembe gadanganum po koto koto koto po gabe gabe sakati a nogondi wa gadangen kotoni yerayi mogo sirin kayi bari gadangana horo gadano ken po gabe hawa ke gadanga ke nokkuyi kundu ke gadangen ne heti woti ari magari tinto lakenga kenga nya agangundi nanti inan dunga silama kunga gadangen ti idinaka ina dunga silama kunga tanni osunyamare munga gadangen lakkenga warne gadangen takodo menaga yon kai baraka nga itinta kendi kemre nga mantalan to keta ida haqanu ina gaden nyanya ali ibn abi talib kadi mo gonsu ne gaden kanne ma keta kenke kemre nga gaden ngalinya oda ko no kunna nanti laqina sire me ga laqta munyi na mbu kenya marhabai marhab akem bu na misri alidu jaki adalla idu jaki mo gosri wonno ga siri yayi kembelenga ali ibn abi talib soronga hayini ali siran daga soron tenga dui bugu an na lona min naga nagane ndi aga ne yakebe mbe soron na lagabi onyo ga sigere ko me lo akoni ya rabbi allah ga ni to haqlundi to warne ke mbe koni ya rabbi akon mo gosiri arna ken non din keda akun nan keda ngani na fa me nyan keda akun suko ho man tenda ngani khataw da ndak kitanu gon ya rabbi arna ken nyampa ke men ya sobe na ya balaje na baraje nya ku suko man nan na janna loyenga allahumma amin o ma de monyo da ko nanti khaybara karagan ko binis sege na nonga manka kunda horo sege hume met yorin ta ta ge khoro nga ko de billem mu ken sewu na nonga sewu kusu ho ko to ni hisnun na'ima kimrenga ila jupa kenye igana ke munyi igana kasina ke munya ina katne ke hillandinga keta ni to no ali ibn abi talib biran be aga cinto yahudiya nuku tage hore ke ke ni karam kubinga marhab akan yi mai saka ne ujunu mun ne gadan ngana na marhab maka kin gada ke en eh, tage no gondi ali ibn abi talib al nun ga bugun nan kiyano nga adi khirin nan tin al ma gondi yon kai bara kenganya ibo katai tiri hana be bugu bu kenya marhabai aga baka abogwa na ngaso marhab atoni mine na khila nanti marhab ibn abi abi zainab marhab ibn abi zainab yonqa hoga be kana khila nanti marhab al yahudi marhab akem be kan yahudi atu intini tikiyen seri ani atu intenga khaybara su atu intenga nagani kesuri dan kan kesuri be sura to mugu ko marhabi gadangana nyani gadangana kot kot nyani wa awa gadangin tu wa sago isnata sai tirne kenga kinga nya ala lakye munyi salamata ibn al-akwa akenti bila mi oga tinye lakye ngatani marhab ala lakye munyi abugu kenanyi akka hanga maga kaha ke min ga ne halatu ne kaha bega marhab kitendi angana kaha tina ha tinya an gama igu hore ngasa nan pale koyni ka ha ke mi banin harab so ke mi ga kitendi aga bugu no goy metani aga suyo mutu ati قد alimat خيبر anni مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تهلب أتي خيبر دنكن لا تنزنك يعني مرحبي agane ya gantin to har kai baran gontir ninga Yo. na lemme yanda jirgin to yo na kan na hore akin gilane ya fun gantin to ngal sarbe me kada kai baran gontir ni wa kai bara su suwat nan tin yani marhabi shaki silah njani kibembe gadan bonga haruna kitindi har gadan ponu har kan hanu asuna da kasin maga ni sire yayi har ka hanu yin tungan seremen bai a gantin to kana khaybaran ko ntir ne yin ko nawara min seremen be batalun nke ni igu khore nye mujarrabu igu khore na kebe mbe ule baka na mkonto nke ka lem peti nanti na igu khore ibi nan nan msage igu khore ni nke ule baka na nan ngani serebe mbe dalin jarabi ni gaza ngendi ndala a ngendi agane autu ngantintu al khaybaran kun tirne ngani sire mi wa kunni akada ngani ati idal hurub aqbalat sire ani eh, eh, marhabi gadan ngana ijon ko yayi talahad akumiya hatike tona kama kumiya ken ngakatina ho hon tasigini yawanki ani ken ken marhabi nki ani ken marhabi digu gore be sebonten ga dui yanka an nalli ona minyi na gane ndi ona jupa agana ya kibe mbe so na kel lagami ari mo gonsulo na yanka na gane ndi awayala nga awasugunu islam nu nga haini awidu jakini katinga xinaxa na tu axa tunan jinki ani marhabi sere mbe suguntenga dui an na tuna ndanga yanka katike mbe naga nen di an na mogon suru nan nari niñi naxani kidi yere agana kiben mbei ina ken laxani ken na kunnenga salamata bn al akwa ati ke hawa tugunne ñinonga a toxo ñene amir bn al akwa na sima ku toxonu hilli ku sankunten taxaxayi xadi ko ne amir ibn akwa'i ogan ke suwa ruruni na suna bai su wake jabin bai su masara nan tsirin maga da su haman tun tsirin ta hankun tun ke jabin saka ce ogan yake ko ne salamata ibn akwa'i ke amir ke ani su gana ke mega su kilili har nyogo musu hatinga bugun meri asu hanen nan ne farin yimme sallallahu alaihi wasallam aga su kan nake mugo farin hadin mugu nabi sallallahu alaihi wasallam ati ni kai ko andi kannin ka tukundu iti ke hay amirai ati ya maghfirullahu lah farin da duwa dangan eh iti farin duwa dangan ya walla Wani da mu kitai wonne oto wana kitin den ko kane ke amira hayire kundu ona ko to gadan lon da warati ni ke salamata da akwa wadan kira kisana kin kotanga akinya ni igo igo bembe an hada da su mun na mihiri sigu hakka watele na togo abane sigi fare nyogo muku fayano ko nyogo fare nyogo muku fayi abane di toke di batena kitamen de gullanga nan katta nyogo mun sagandi aya haike kenni salamatu min akwa a haike sai ko no ngani atibba mai marhabu ga yankan na ganin di aga kamana dujjaki kundu aga wasuno aga janka maga wacca anga sero mitan iki hawa tugune no kenya ni amir ibn akwa amir santi na nyankana gane ni akati قد علمت خيبر أني عامل شاك السلاح بطل مغامر أتارا مرحب ewa haibara kasuwa da tuna nke ani amiri haibara sununtu nke ani amir annani an gantintu haibaran kuntir ne na ni sere ayi ka ha min tunan sere bembe in ka ha tu ye ken san gunde da sere wa batalun ni sere ayi mughamiru nan ti wannan kanu haratu makan da kan tari mbara ma joti kanne ayi mbada nta tu kanne ni megan humbe mbe nki ani kenga nki ani amir kenni ni ona min na ganin amiri ani mɔgɔ sɔrɔ yan k'a ti marhabu na ne ati marhaba mɔgɔ sɔrɔ na nali dɛ an na tun nan tan jin kiya haƙin na min kiya ne amiri bin akwa khaybara suyuntu mun bada makannin tu kannin yimin min ta kannin yimin tu kannin alkebe mbe yan kannin ne salamata min akwa ati hawa tunin yan ka adu marhab da jupa na ganin ila gajan latin wuni ka hanga tele ka hangarin ka hanga tele ka hangarin ka hanu sogime kinganya marhabu ka ha kin daga yanka amirin mere lahanyani mekurs gadara ne gadara ka hanga kititeli mere lahanga kitinorendi gili ka halinte kamundi ana mere lahangi mundai ana mere min kita ka halinte kara ana mere lahangi mundai kinya kilon tutus kenganya marhabu da kenganya ka hanu sori mai iga gimuna hanu dan ka hanu sori ka hanu tele ka hanu ni ka hanu ku sori mai kenganya ta ni marhabu amrina ka hanan kali amil kama ala gimnutin ni gillahanga ala gimnutin ni gillahanga mi gillaha ka halaga kira ya amir fawo ke da ina ka na tanu ku sofi baka wure ana khinu cikin da ka hanya kan nugo nugo be tiwa sofi ni allahi amir ka hake ni ka hadepe ni amir ka hake ni ka hadepe ni kin hanya salmata ti salmata no akwa ati amir ka yuwan qawlu duma tiwa katatu duma ti ka hanga ni ka hake konto marhabudi ka ha sai katta yimi akwai an ganan kitolo sun da daga sembinga an ga muna ke mbeka zana kitale a makka so sai katta yimi ba aga da ki tegaro fanka ke de ke da ka hake ga makittan ki da kan a dangara yimi ka tankatu kin kurgun akurgun ka bake kurgun ka bake ai mekka haki sage na lai me kurgun ta ke na kenya sampa na kin kara kin anya ay da dakhilun nan jori me ai me ka handai me kita Allah za su satin lokin yanzu ari isiran kitab ni wonu ndi nan di suron ni wono nyigo amir di nan ti me na dukkari ken ko to salamata da akwa akamma nan ti suron ni wonu ngakko ni kala nan ti ihabatu neke nan me na dukkari an ka nan dukkari allah hajun taxan golle seesu ni dukkari jangan kata yana kin kamanen dangan ewa nanti amiri mi andi dukkari kenanya salamata ibn al-akwa ada farintirni nanti habatu ni amir khibare fare sallallahu alaihi wa sallam ati inna lahu la ajrayn wa jama'a bayna isba'ihi farinti amir baraju hillana amir bayan dangan amir ibn al-akwa alla na baraju hilli a cinnai fare ni dirmun billi ka huma men na ko ina ni baraju hilli ana tinya kita ati amir wa gadangin dabari anan qutu arabi daga ana gadangin dabari innahu la jahada ana gadangin dabari gadangin bembe an qutu arabi bega tirin tanun kaman nan katna amir gadangin dabari marhabu di gadan tuwa su adi sagoye su aji gadan ne agan kutu gada ni mɔgɔ suri mɛ amiri ka gada yin bɛ dabari ara fasi de bagandi a tan kutu arabi nan tiri tanun kamatar la kin min gada yin dabarin kin nga nyafa ala jaki mɔgɔ suri Allah ganna hinna nura ka hu arjannabi marhabu yi ara ke wale mutu amara ke ta hillumo a ganani ke a gani amir bin akwa kimin bɛ surun surun tanga ta wa gadan yin tu ida yanka ikatna ni ikatna kari kenga ya hatin bugu medi kari aile siki na sugen jopa hukumu bai kari ati isuni ken wani subhanati menen قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرب haybara surat nanti ke ani marhabuyi keɓen ɓe gajanko kengiitu keɓen ɓe igu horonga dalawre bakka gajanyendiga to siren ɓe ganiya ali bne ishaqa maga nanta yitini surendi atanu ahyanan wa hinan adrubu nanti wakatunu inan karniti tammeñe inan cuhana yoga wakatu inan katta ina halaqe nan sampa ya ko del maniya sun ba ne ke maka an gana to daga ka hanya iwakentu an ga ma tamini iwakentu an ga to nyan ko dun wa gadan yake dambe su walin nan ngani mod su walin nan ngani ina wata na tun nan cikin yugwai idan aqbala luyus idan luyus aqbalat jirin ka qoron ne jonkoyi bira me ke garin dabar ne ido limin ka gadanga ikanti to gon bono ni gadan sera na a ah, a ah. iki gadaya kan bre jirin ta koron na bugu brambe igu siru igadanga kunna batena ato jakini no kunna shi ali ibn abi talib awa jamanti abukati marhabi akay man gadan ko zan drapo na ya maga yo mar marhaba ke jagan ta ko be kundu aga mulai na stamina kullu aga mula kina ya tanni ali ibn abi talib ay me ayan kana ganit salamat ibn al-aqwa ati ali ibn abi talib khayan qante akadi qannen katu ati mani ati ana alladhi sammatni ummi haidara كليت غابات تريه المنظرة وفيهم بالصاع كيد السندرة ها علي خلي خلينا تسكي عتي أنا الذي سمتني أمي حيدرة نتياني يعني يقول ما كبن بما قد أخذنا أنت حيدرة جلنتي جلنتي سالك وتأمان أنت وانك لا تحيدرة تجلنتي جلان كان تقول أنا مرحب إنك تغني جلنتي إنك تغني مر إنك تغني حيدرة أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليت غابات كريه المنظرة إنك أنا هو إتن ديغان جلنتي إتن خربن جلنتي كن إنك أي ndo jemten cunta bana de ken faamu nke tin to ni marha nke to wani haidara jirinte ntin manda sarina yo ken ba na raite de nke ka gani jirinte bimbe ittin bɛ jirinte ne nke kare kari halima bari kenga kenga nan ta no de kin fayin de tanda ken guga an ka da lan jirinte guga na yo ka ittin ko bɛ jirinte ken guga ne ta ne sai nan de e wanke ni kenye mara wazo an ka mara korti bayan fana ka taa n ka sasa ngiya ne haidara kalaiti ghabatin na ko ittin kurben jirintenya ya kari halman wari a hayin din ne hedi yugon so ta tarkin guga ufihum bisa'i wallahi na timman ne yiran an tikkencin dihunga kai la sandara ko mudu khor khore kancin dimo nga mudu khore mutu mogo na haga maga juri kenta bembele de na haga maga jo singa yam ko mbede na kenta nden timman ko kala nan lenki digal ko mena ken ne mu den dai ro kenta ndu hon tayre awlani na golata na autu na khaybaran ko wallahi na yan kakata gai na golata na gai na kalimi wadi aka so kin Allah awlin kiyai so ga igatini ligi kalleke ko wara tinga mananti mo ngoni gin gondo gondo na

ita tun mira gaja yin jufa iwan na ranar di ka hanga tele ka hanga ka hanga tele ka hanga ne an ga sai da kuma mai Allah da yamanin no wani ali ya ka hanga tuka mu wannan gumen bai aga da sampa ayan ka ayin kula na ganen ganen kula karaba kai ah, Allah da Ali Dema. علي بن ابي طالب كتنا مرحبا كري مرحب بي خيبرا بوزوتا ناي يقول خورو سي سي كاي حالي اكن بجد الله وزو كين غنيا الله علي بيما مرحبا كما اكتنا كري مرحبا هنو كم مولي علي بن ابي طالب على جدان ينهار سا وانا غاندي ادي شرو اي تندو كيتا tragan ko ke itindo e tagi ke iga e tindo tagi nga yahudi ayo e wadi anyingi lo tagi mbatenga anyingi ni ko lamba gandi honne kinna ya ya nga aliya ali ra gulle be ni kun kristegi ara kengari aro za nyingi ni ko lamba gandi ti he he wala anta anti ni koyi anke anke anke an tuho ali ti kiyani ali ibn abi talib ga to wani ali ibn abi talib cinganya yahudi ake ti halautu he a wani mun fita wa ma an zara ala musa na kuna tuhunga kibin mega yanka musa kama a wani mun fita a wani katunan wurin ya fi zikari angi nga to wanya ali ali qawre ni nan tu ho wudindi ko kamuna ke abu na kamun kita ke ganya marhabu a akhi nganunga ken to wanya ni yasir yasir ga nar nan ti i akhi marhab aqilu gadan ni ali ibn abi talib al-kari radiyallahu anhu yasir santi abugu ati sire me sogon daga dan nali noy nagani ni i hayke akadi bongon surondi kinganya zubair faren bayre minyini zubair ibn da awwam faren bayre minyini faren sahaba qorinyen gadangana qorinyen sai sa ganyen jiri ya sirga yanka tinga marhabu a kinga tanni zuberi khabugu kata ita lina me nagane di ali anke nan tuma anke nan sigi li ngena ngena ken da bari kenganya kenda ni zubeli ma sofia safia radiyallahu anha kenda ni awanunga ati Allah fare le mm, nyugo mpa yesu haka bukati ya asriya kogani geñangana koroña ani lemme karnea he yaxa lemme nangootamaxa de ayi ken beti lem nanta hara xo xoore hara yigo xoore yaxade lemme nangootamaxa ati zubair xaxa yaxagate ana karnea ba keña faali sal allahu alayhi wa sallam ati bal ibnuka yaqtulu an lemme ñalina kari ona yaayi aɗa qinga lunga lemmen kengaña ina gedangen joppa ucinne ala la zubair ma a katina yasir kari kena nya gadan ndo pido minawa anya gadan dumbe gadan min koto islam nunga kai ke selanga ikontorono yahudu nya kakatiya gadan ndo pe na nya gadan kote amali ngolo amali ngo feu yahudu no bi koto nyani gadan ngana khore nya gaben ni di gadan kan gaben ni maga giliganan ngari marhabu kinu a a sai ya sai kin kenu ga dangan horon bugu ga dangan yoke ta tare in karanga ana ga dan kutu kutu kutu ne amadu mu yunga kin no wani islaminun katna yahudan ku suru horo horo ikatna sai gabe kal kundi iga dangan khoroku sir gabe katna ikatna sai gabe kali kundi kenganya. sagwe ɓe ɗo hatoru nasiye ɓe gañi yahudiya nun mawa giligaran ngari na joɓɓe ga xenne xenne honne honne i haten kari kama. gajanga nanga hadiga kara kamma tanni aga décourage tanni ewa kenda ko nanti giligan fay bona ba ke gaña isage halle isage sagene halle isage halle miga tellero tarayon komi nogondi i konto sikis num kani kemranga kisiran kitabu nti ke gadange be kuno wara ku kunu ke to ko bana gadange le bitum mali miani iga ke gadange dil marhab nakara a a akhiyas nakara bitum mali mi ru gadange ngami mi ga kap na segabe karisul khorondi kinanya sabu ina kuwa découragé ni gajangaron kutum batan nan kari kama yo kasla minunga itambe gadange ke mo kanyang ke koto mɔgɔsiri yon ka Yahudi anu nga jiran bɛrɛn bɛrɛ ŋa nga nti kulusum po gabe kenu ti kulusum gabe kara ken di haten gari kam jiran kuti ken nga ɲa to banan banan lo tage ye no di to banan banan lɔnɔ karanku bi no di ken bɛrɛ anu nga i ken ta kuta bugu na ngaro tage de ga hali ken ni hisnu sab tage hidani bi bi buke subu ke nogondi kinamna ndaga meñi hillandi ke nogondi silaminun loke ke tagaye nogondi eda debe kinan kenan hana ya ke ni hisnu naim bari a gadangano muru yakako hisnu hillandi nga debe ma gadanganonga islami nun da ke debe hanaraga ke jagani hisnu naim eda debe lega islami nun kallenga adani ke hisnu naim da bugunonga tage hilani ken bega halire ken kan tage kutu kote nga tage ku nyil bega togo hisnu na'im ken nya so kote nga ken kan tanu keza hisnu sa'ab a ken kan tage be mi kote nga ni gadangano agade ngano ka kote nga ni kutu ko ali sakati hisnu na'im ka ken gadangano da kan kuma yonka islam yonka hatin bu medi sai gwani okat bani raga wala bani ni akuten do segu okane kenda haturu ngase yinki islami nunga ada hokka yidiro gotenga islami nunga iri jonkoyi battendi iri jonkoyi keyi kenni kannanga hisnu naimi ke ta hisnu saab taga hilani be mega tonga hisnu saab gadanga nunga sakkano kon iri jonkoyi kenga yonka keta gadangin kanan ka kunta ali magade akanan ka kun bai hubab ibn zira munzir lansar lan sargan akenga kanan ka kina akenga e eh, bimita huwa nanga a akenga surunga awad beden kanan ka hundi ari jonko yi hisnu sa'abuma ida gada dibe kina kellaga bito siki wasa qarakinga bito siki wasa qarakinga nya Allah farenda Allah nyaga sallallahu alaihi wa sallam ada alla nyaga ti do khirqirenti nyai ke tagay ikhtibarinti na alla nyaga ti do khirqirenti nga alla na islami nun jema ke tagay inan katna ke tagay muni inan katna ke dibe haraga na ka hisnun na'ima kembrenga kin khibare fare sallallahu alaihi wasallam ala alla nyaga mugsiri allah wa qasi katsi allai na muru allah ma allah islami nun jema inan katna ke dibe haraga علي بن إسحاق مبا نانتي سرون نقول يني نمرو بني سهم كان يعني أسلم قبلنا لكتي ألا فارينا صلى الله عليه وسلم إتي ألا فاري أكتن في ها في كمانو دجاجة من هذا الكتاب ألا فاري أكتن في كن يعني إذا بتحسن النعيم ما يوتي اللي حسن صعب ما دجاجة من اللي هي تكتن في

ليتيم لغدو خاصه يكتا الله فارينا لغدو خاصه كتا الله فارينا تي هون تامبي تو متو هون تامبي تيم بانا قد هو خان تيمغا ا انيا لسامينا تيغانيا فاري صلى الله عليه وسلم ادا الله نياغا اتي اللهم انك قد عرفت حالهم وان ليست بهم قوه وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا قال الله نغتك يا الله الله أني مي يغني سنين نكو الحالنا دي أني أغني الصحابة نكو الحالنا أني أغني الغدنة نكو الحالنا الله أنا تقول دي سمين تقول كودي خديه sembin taxidi fankan taxidi iga sikitu tuhunnen bei dulle bay tambiyen bay wa hontin kika maga me kinniya man ni manga kinya osuna ga allah ke igande he ho onti manga kinya e allah nda muran maga allah taga su ko mande anna taga muni dangani anni mai tayin mun tayin bembe aga ikkalindini igananguni bannawo wakkitani humembe nogondi anakemnongira ngani wattagebembe debebe iganaraga iga igande kitta nogondi ado wadak wadak ni humembe kato ingaya shirembe kato ingayi mogosirina ti kata kata kate keyakananti wadak makkatewembe Wa ga kamakeyi wadakan wakatunu arabenganini wadak aure wanyana ciyen no kusire awo ko yanga tamisen kari hallanta ke hallantogu kun kun kun muledu wanga talanti wadak balaki ni ciye ci be misiri na mosiri to be ke wure ciye wano nga ci siri siri nyini wati janga hallanti wadak cendi ala alla ya yayi gaden ke bembe ina hokki da hume mega igana ina hokki da hume mega ibutten kotono ina ciye kita ina ne kita kenganya soron purte kati tagay ke kengan hisnu sa'b bin mu'az soron purte katai adani akota ndani khaybara su ote khaybara yimeki ngana ti bannalu yani igande ngabe maka nabre ngimaga yoga tagay suntano kunda suntano nga anga ke hisnu baka anga ke kunda baka igande di akunda suntano nga chibuma wonanga kubaka tieni akunda suntano nga nabulu yoku maale gamma kini farin faren Allah alla ñaga nante Allah na kiya no islamu dangan kina nya bila me farin da suruku ibutun koto ni kanuni kati gajaŋi ŋa i nagane sidi ina kinni ku gaja kina ne miwegene kita iminege birame be aga duwawun dabari na allah ñaga sahin eh, shi yaga ñaga na allah ñaga serebi hano hano ɓe minuga daga debege attaqué sere hano hano ɓe minuga jogugoye debe kin kenni kuye minuga lagadu hase dulle nga tampini tampin nga tampini kuye ñi kane banu aslam iya ñi kane idi butten goto yakiye debe nga gadenge joppe sorondo ba naga komba kona mi naga ni a joppe na mi naga kin kempalle gadanga ni medu jope ila dibelaga gadanga ni gadanga ni mi gakata dibella na debe ni khallenga ko ta bana ni no wani ma khinu mi na ko mantin mudi wala ga tinne kiyan ma khinu ma da ni debe ke al gadanga no suru da debe ni islam no ke no wandi idani gadam ko be arab yakni manjanik idan hin ta ke no wandi eda ni manjane kunu na debendi manjane ni gadampo ayi awagati nga awogo yi ileti ni miki gadampo ani o maga karanu limnu nga damplange ndaba damplange anako damplange nya ha damplange manjane nako damplange nya ina dabar dabarni kachuni ina gadampo n'a ga mulana sidi ayin bima ina killu ana ganindi ina wutuna sedi anaga yanka gadalle mun kama ani sukari aya ta kana wutu ba maka gana lota mbe te te te mahari kimblenga e e e poli na ran won tan na hidiri na sedi tele nuko maka imara take nuko mbe awatele siron karno ma fiyan manjani tan yo ko ni manjani tan yimme duno no sir hana hana mbe ga dabali kenya iblisai bera be nabillahi ibrahima alayhi salatu wassalam e, da yimbe ku ya mula na sidi anogoya kundo sidna nogondi agari nanti adunya sirenye iwuka senga nanti here go ikemara ya dampulangi ndabali ina roke no ya sidi katai wati ni agri yire ai kisa nyani ken islam nungara ken no kunne munyi alla du warjaga ejega manjani kunun kita gajan po sigisiru ako isasa gajan lemo ngana uruna daga na mikunun togo

kama sai tini eh, eh, eh, har sai dabba ba sun guna kan mu an yi ni arna wala karna hane kim daga cin ga tin tagi hor gore ngana ni har da tin sullin ya yonka alan tagi kina su gadan mulun dimen da hane kim daga ci Allah kin dabar ni kim daga daga kin kanyi dibe kin wani yo ko ni nanti dulle ke mi ga ni islamin wati wakati dullu koto koto kote ibn ishaq ti sorokiti gadanganondi kunda harenya kari na xeexi na ciillo baramandi ga sorno farenya kenti sallallahu alaihi wasallam adi kaba nanti kadum paren ci nigen paramuntenin ada haramundi kama nanti mawa kadum paren ci niga kin kadum pare a ciyen haramu ya limi nayi a harami khaybara kota kadum paren ciyen parami min nayi a harami khaybara kota fare sallallahu alaihi wasallam bira magara nasoron kamani harun kari atike mrenga ala kitike bangandi idan ngani Allah kiti nyankandi farin kamara mara bangandi nanti kadun siem paling intiem pare paling intiem Ini nyige para muntinya ni ado kelen kenaka anta gimisir na iga islam yunga ikatuna no kuje muni anya sawe ida higa ida kita ida manjane bunun kita إلى آه، دمبلان دمبلان نون كتا إلى قدام قوم فوسلين كتا أنواني كينيا هيلو إستكنا هيلو كتا وكو هيلي غاني هو خطو خطو خطو بمينو غانونا غادلو بمينو كتو بمينو غيري كون مرونا نغاواري نلاكو غادلو بمينو أكوغا هالي خلعة الزبير قلعة الزبير تمرنا حسن الناعم قد نغنون كتو كل حسن الصعب ابن معاذ كتو كن لغكه كن من بغني man ka taran ko be gani kala ata zubair idan min yiwa keta idan mo gonta lan isage mo gonna mo gonta na sembe mutuna butte mutun ko silinga ina islam nunga ina islam nun sigi islam nun kan islam nun da hinya awada ko nyere yonka kembeka toko bucine tida hillo kembane ambugu tumun esegundi tumutti mantenga inanonga gadanga nga teleka teleka ukahuma kahuma meya gadanga koto ku teleka huma kahuma meya ingatna ndike bana haykene ina ko banu ngato kuntu mantenga nonga awu nga bane kenganya jadi selalu nga katna hisnun na'imun muni na hisnun sa'abun muni kembrenga foro gani kita hisnun nawa hisnun nafa idaga mini qalata zubairi na kita idaga mini nunga akenyi tagay yayi ado kutuku monta bana tagay biga na kenga akenna kamuni awai akenna gidi ya gidi lemina kama kamuni tonton bodanga akenna kamuni an ngana ilangi tu yang mura la sai katai ken yahudan be kamunye ken kunne igga ngawnon su komanten placenta na kamunye di do ta ke no ndi islam no wuri mo kita kan legen tanu ta kan legen tanu iga no be i mo siri siri ne ni no kun siri ni gadanga ne ngare da mini itu sero tumondon fa ko men ma gadanga me da hanan na gire ilin nakare ma hohonya ho honya islam no katambi gadanga ile ndibe no bai. شيتا خليك انت نوفيو فعلي صلى الله عليه وسلم على كيلينكني ان اللقاء يجون كويتينا هب اتم تنتو يون خراجون كويا كوا تومانتي سؤال لك هي إذا نقولين بيا كموني إيه مغسرون تي إيه نقولين إيه مغا واتاون سامي نولين تندو لين يغلين يميري وانا عايق وتالي إنا تي tagaye sikkandi ɓe ga ñana kunda sikkandi nga debillen sikkandi feta ken gajaŋeri lini ñakka mogo ko ŋalle kamugo gajaŋketele ñakka mogo ummaneta xallena insha Allah taala amuru allah ma kembe ko na ranya sawabai na ba barajan kuro ni gila ku suko man tendangan fato ben da kite ya rabba na kanyam ban gila ku suko man tendangan ko amuru allah ma ya rabbi gulli kan daga na gulli kan gulli khalas in tengal le mejatin dangan allah ga no suko man na hatta dina dal qiyamah allah ganna musulmi suka wonten da aljanna fare muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah ganna o famundi faren siran. Ko wona faren sirantu wallahi wana faren kanna ko wana faren sahabalun sirantu woni kanna on ta asiki on taga so hokko ni ku sahabon da ngano ku jondi hadi ku sahabanu no ko e min go yonkin kini allah Dina garen siti ki dina dangani Ko kunan katina kitalla ahiyandi ko e min wa tari ibile ne ni halle ko ina buren di koren suyi ni yon kiki allai jina ga min kita mawambe korona ka wona kutu tu tuye ko ko ten no omara ko ka na kuwa tu yo galen ki onta kutu de ona kanun tu suga na koro jiyon koro awon ko libren sigin dilenki na ekipo ekipo ko suga a ajur koro ga tugin haqqi ba ko nan dangan jiyon ka contrat signé signé be aga tugin haqqi be wakusukuna wasukun kuna daga equipe ke jeune gutta mino bani di garnier wasukuna daga yo hanga tin faren sahaba numa sahaba koro ku min an ta nan gani ani jatan nan gani Allah ga maka hanga anaka tun nan na to kidi a ku tsaya ko tun de an ma sarina an kinan siyo ku yi wasa wakane kilen nan ti asha kun bashi na bi nan ko ni ke en mega tan jikir sunu karagi ya silama gon nogon tan jikir sunu karagi ala kenya ga Allah batta ga silama gon nogon tan jikiro tan nagate sine wa silama gon nogon ke en ku mewu ngi ke tan dure sine tan karagi sine ga Allah batta atirni tan ni nanti ashat mu wasne bil janna nukuni koni antiki kenni o kuwa dina di dina be kuwa mewu nagaren si to odangani no kindi Allah yi okunta kuntu anta fo woruna alen siti agana kono dangani nanti sahaba yugo watu wenye Muhammad bin Maslamata sahaba yugo watu wenye Salamata bin Akwa sahaba yugo watu wenye Amir bin Akwa sahaba yugo watu wenye Hanzala kula malinya ontitu kolon ko woruna alen siti no kutu ya rabbi arno suko manten jili to wo mun nande to wo barkante ya rabbi arno jili to wo mun nande to wo barkante kibe me gonna hanadno al qiyamah Allah ga nuti to wo to wo me wanda na hakkita da al qiyamah ya rabbi allah ganna wasiri su ko mantan ngani allah ganna haminun jara sere mbi hammi ngani to ko mure ya rabbi allah ganna to onno nan ngani sai mbi hammi ngani na burin pin ya rabbi na na burin ko halalan ta ho barkan ta ho kirkiri ya rabbi allah ganna nonde ko min hammi ngani wace ya allah ganna sasiri ne ngani kuwe menu kamingani hoho ya rabbi allah ya ya, na bisu kuma timpa min jala uwa tun torna sasire nyenge dangani pote kwa mbionu menu kamaba no nyenge dangani ya rabbi allah ga nusu ko mantenina allah ga nusu ko manten pinunga allah ga nusu ko manten nondi allah ga na barka nusu ko manten pinundi ya rabbi barna barka nusu ko manten pinundi o walla nyaga da da aka na barkandi da kia arna utu kamunga fa nusu ko manten na hatai arna sai nusu ko manten na hatai wa ta ga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh